korafin ga yau har ka kula da shi ka kawo mashi agaji to in ka raba ta sau ɗai bana sai baɗi hukuma zaka tana ta yi dabbana habbaɗi to kuma sanna ta tsaya ta yi masu tanadi mai matsalar tiyata har mai matsalar ƙashi da masu kuɗin magani ko wani ta tsaya wurin ta yi masu tanadi kai masu kuɗi kuɗi da ga ku kai ta can ga 'yan kwamitin ga masu karɓar ta su tanada to kuma masu hidda zakka ga kurar raba sadda kana rabanta malan ka matso muna da marayu cikin jahannan baka san su ba bare kai masu tallabi su ma ba su san ka babare bare su yi maka korafin ga yau har ka kula da su ka kawo masu agaji to in ka raba ta